sai littafin afatul lisan wannan littafi na afatul lisan mun kwana a shafi na goma sha hudu kunce karshen shafi na sha uku za mu tashi a farkon shafi na sha uku za mu tashi a mabahasa sabi wato research na bakwai bala ya ce dari taubatu min al hanyar da ake bi a tuba da bigiba an fahimta hanyar da ake bi a tuba daga giba Malai ce, wa tariqu taubatu bin nisbati liman irtaba musulmi, wato hanyar tuba daga giba musamman ga wanda ya yi wa musulmi giba ne an halaluhu ya nemi yafiyan wannan wanda kai wa giban ka nemi ya yafi maka an fahimta wa yatlubu minhu shi nemi yafiya da gafara a wurinsa idza amina alfitna amma da sharadin idan kin amince fitina ba za ta fito ba ba za ta bayyana ba ana kika ce wance na yi ci naman ki na yi gulman ki rana kaza za ce tallin munafuka wallahi dama kaza kaza wata matsala za ta fito a wannan sai an aminta cewa ba za a samu wannan matsalar baraka ba za ta bayyana ba to sai ki gaya mata ta nemi ki nemi yafiyarta ta yafe miki ina fata muna fahimta amma idan ba amince da fitinar ba fa ba ce a bala a bala a faɗa mata ba ina fata ana fahimta ita amma idan kana hada amma idan ya zamanto wannan bayyana kancin da neman gafara a wurin wanda kike gibanta ko kike gibansa dan akwai giba maza akwai mata mata na giban maza kamar yadda mata suke giban maza a maza suke giban mata saboda in namiji da kike gibansa haka kun mace ce ma kike gibanta haka in namiji ne ya giban mace haka dole ne mu gafara sai da biyafiyarta saraka amma idan kana hada yusabbibu shahana idan hakan zai sabbaba gaba kiyayya an gane wannan ko aw yusabbibu munkaran akhar ko kuma ya sabbaba wani mummunan abu na daban da wannan ya haifar da wata matsala barakar da ta fi wata yace to aw fitnatan ko wata fitina to fa innal mubtaba shi wanda yayi giban nan abin da zai yi kuruhu bil khairi alladhi fihi sai ya ambaci wancan da ya yi gibansa ɗin ya ambace shi da alkhairai fil majalisin lati zakarahu fi habisu a majalisin da kika fata kan kika soke ta ki kuma ki yabe ta ki fada alkhairanta ki can ba ta je kin fare ta cewa kin mata giba ba saboda kina tunanin fitina za ta faru amma yanzu daga cikin hanyar tubanki shine to inda kika bata ka sai ki gyara ta ki fada ayyuka na alkhairi ai wance kaza wata ma za ta ce ke ran nan bakin ce kaza ce ke kuskure ne ai kaza ne ko kaza shikenan kawai misali wannan shine daidai lokacin fa ban ma gane ita kuke nufi fa ai ni akwai wata ce mai suna wancan na dauka da ita kuke ma shi yasa na faɗa ina fata kuna fahimta shikenan ai ai ba ta kaɗai bace ne wannan suna sai ki hmm, ni ai me ne lokacin ai din na dauka kina ma iya nuna cewa baki baki kun faɗa ka ba ni ne na faɗa ka ba ni bane wannan din wacce wancan da ake magana wannan mutum ne kirki za ka za a ce sannu ke da kika ce kaza kika ce kaza wai hiran da muka yi ran nan dama wannan kuce nufi ko na ce ta to ali ba ita na dauka ba ali wata wacce kaza ta wuri kaza ta ita na dauka kawai ji ya zo ji jira alaji wani ya halal ne wannan ya halatta saboda haka sai ki kauce amma ba daidai ba ne ka zo ka zauna ka ɓata mutum a cikin majalisi musamman yanzu abubuwan ku kalla abubuwanmu yanzu halin da muke ciki yawancin hirarrakinmu da maganganunmu kila ƙala ne kawai an ce an ce wacce ta ce wana ya ce an ce wance wacce an ce wana ko wana an ce wana haka dai gashi nan babu tabbas kawai shatifa ne inda ma muna da hankali in muka ji mu bar magana a inda muka ji ta a sai mun karar da ita da muna barin ta inda take ma to dan dama dama kenan to za mu abin za mu hana shi yaɗo amma in za mu fara to zai ci gaba da yaduwa ne wani ma zai ji shi ma ya ƙara yadawa, haka shi kenan sai ya Allah ya fi mana Allah ya ce wa yarda anhu al-ghibati bi jahdihi wa taqatihi sannan idan a wurin wani ya zo yana so ya soki wannan din sai ki kare ta da ƙarfinki iya iyawanki cikin kare ba tare da an ci namanta ba ta kuna tilka bi tilka sai zama da wancan sukan kuma wannan kariya da ke bayar insha Allah in Allah ya so ma'a mura'ati shuruti tauba tare da kulawa da sharuɗin tuba kin yi nadama kin tuba a wurin Allah kin yi istighfari kin yi azaba ba za ki hake ba kuma gashi kin kare ta kin mayabe ta idan Allah ya so sai Allah ta'ala ya karɓi tubanki ya yafe miki billahi tawfiq al-mab'ath al-thamin research na takwas bari mu tsaya kansa eh wanda yana da matukar muhimmanci kuma ki bari kusa sai bai zo ba tare da ke ba saboda zai magana ne akan ma yubahu min al-ghiba abin da ya halatta akan ai giba akan sa shine abin da nake yawan gaya muku cewa abubuwa guda shida malamai sun ce ko an yi su ba giba ba ne ta fata muna fahimta to zai bayanin su filla filla a nan gurin a darasi na gaba sai zama a kansa za mu tashi da izinin Allah yadda in muka ɗauke shi sai mun kai ƙarshe insha Allah shi kaɗai za mu yi duka guda shida nan mu ji menene su an fahimta in yi latti to shi kenan kun kuma baki latti ba sai ki amfana Allah ya datar da mu